tijaniyina amma a aƙidan tijjanawa nan dai kun ga yadda shehu tijani yakan yake kafa kansa daidai da annabi eh? wa eh? Eh, ya wuce a cikin bayanin da kenan ya ma shi malamin ya tsan rage kenan da ya ce amma dai a babin ne tunda babin mai yake cewa babin eh, eh, ka gano ya na nafsahu nin na nabiyyi to wanda in kai la'akari a la'akari da abin cike tunda shi yana madadi shi ko annabi ya tsaya wa ma bikum min ni'matin fa min Allah shi ko a wurin sama bikum min ni'matin fa min fa min tijani ai eh, subhanallahi tunda shi ike madadi to amma fi yi ne, amma a aqidan Tijjanawa wanda suka san me suke yi fa inna shaykh tijani huwa shi ke madadi ba Allah ba can li Makarokati shi shine wanda ke taimako ke ni'imta dukkan halittu li'annahu hasaba i'tiqadihim daidai yadda suka kudure huwa khalifatullah shine makofin Allah fi jami'i mamlakatihi al-ilahiyya duk wanda Allah ke da iko da shi to sai jani na da iko da shi da gaske fa haka yake nufi ba ƙare aka yi masa ba bila zuzin bai saba da komai ba din da daidai haka tsakaninsu da Allah yake shehu tijjani kila da za su zauna tare da Allah za ka gane wa ya ciki Allah waye tijjani Mutasifun aka ce bi jami'i sifatihi daga wannan magana ba za ta faɗu da ka ba idan za su shiga ka tarar da ka faɗi wannan magana wata ran za a yi turke ka ka ji kasar ka je kana yaɗa wannan idan aka to za ka ce makareci ina wurin to daga yau ka sake yi wa bayan Allah ƙarya bi jami'i sifati ta'ala wa asma'ihi shehu tijjani ya siffatu da dukkan sunayen Allah hatta ka annahu ainihu kai ka ce shi ne Allah kaga an yana so wannan in yi cigaba tafiya wani gidan ibnu al ba wa hada la shakka huwa aqidatu tijani shaykh tijani tabbas wannan shine kudurin shehu tijani wa huwa aidan aqidatu akabir ulama'i tariqatihi wannan shine aqidan manya manyan yan tariqasa wa sayati dalika wannan zai zo don wannan ya fi karfin wancan ba ne. بشيء من التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى في فصل هو نبابي مني شدسونا في هذا الكتاب بعنوان الشيخ التجاني هو إله التجانيين أقول بابي هكا ينا سمي أبن ديك فدي شيخ التجاني شيني أبن بوتاوان تجاناوا yau ka ga yadda masu bautan tijjaniya suka zage ko suke yada wannan abu nasu da karfin siya لقد ثبت عند جميع المسلمين يا تبت ورين باقي مسلمان دنيا أن نبينا محمدا هو خليل الله لحديث رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا in akwai wanda zan ɗauka an sa shi a rai to abubakar zan ɗauka walakin na hu aki wa sahibi wa kadi takazallahu azza wa jalla sahibakun khalila Allah ya ɗauki mutumin nan da ke cikin kowa to annabi Muhammadu daɗin Allah to ka duba inda da wanda annabi zai ɗauka na ɗaya ya sa shi a rai abubakar so kuma shi a suke kafirta shi har shi a suka tafi suna cewa za su shiga aljanna ta hanyar tsinewa abubakar da duk da wannan bangaren sai na nan shi ma dai ya kamata wata rana mu dan dakko a ƙara ta jadidin sanin wannan ajidan tun dan taya ta taya mantawa ake yi to kuma wannan muskilan bai kamata ku kafa ku tara karfin ku akan ta ba in kun tara karfin ku akan ta ba za ku je inda za ku je ba ga abubuwa muna kallo wanda cancanta mu ga wannan in muka sake wajen yada wannan shaidan ya ce ku biyo ni ku dinga tsine min ku biyo ni ku dinga tsine min har ku mutu ba ku yi komai ba eh eh amma ban abin shi gaba daya ba haka ike a ƙida ce malan ka lura ina son ka gane wannan bin ziri malan don ku fa abubuwa ke ko da yin eh? yanzu ka lura ko da misali ɗauki mu yi misali da kanmu wa'azin izala ya bambanta da karantawa abokar ne in ka lura zai ta da kyau ba abin da suke faɗi ne ba ɗaya ba abokar gumi bai yadda ya kama abu ɗaya na fata dinga yaɗa shi dinga gargaɗi a kan shi ina nan yana kankami da tafsirinsa yana nan yana kankami da bukari nan nashi yana nan yana kankami da tafsirin fikihun nan nashi bai wuce ran da aka dame shi ko ya gabata ya ɗauki wani katon dutse shi ya kwana masa in ya ga jini na zuwa zai wuce shi ka gane ku to sai masu dutsen wanda aka fasa kan ya biyo shi yayyayye ku tare ku tare ku tare in ya kaso da tsashi da yawa ya tsaya ya bi uku hudu ya kwada wannan ya kwada wannan daga nan ya samu fili sai wuce eh to amma wannan sai a shirya wa'azi musamman a za a fasa kwan wani dan abin nan sai ku je wa'azi gari guda ku kare duk abu ne har yara ma kare ne mutane me ne wa'azin da za a ce mana abin da za a ce guru haram ya haram rutun sha haram shehu tijjani kahiri ne mai bin su kahiri ne shine wa'azi duk abin da za a kawo bai wuce wannan ba shekara talatin an hakika gaskiya ya kama lokaci yayi da za a ƙara kuma da gini ba ginin wai masallaci gina abu na a'a gina al'umma samawa al'umman abubuwa tunanin za a yi wasu abubuwa haka sosai da yawa ba mu basu ba a kan yanzu littafi na muka yi wani littafi goma sha sai muka ware ɗaya na kaza bai hana mana mu ware wata rana na kaza bai hana mana mu ware na kaza bai hana mana mu ware na kaza ba mu ci gaba ta da harkar malosu <laughs> ina mutumin ka bai nan yau bai zo ba ne goron sallah da turo eh. to manyan ma akwai manyan da mutum ya sa jika sun iya ɓoye abu bin a hankalin nan to wannan bin abun sannu-sannu da karantarwa da menene wannan karantarwa shi ne aula ban manta ba akwai wani nan wani yaro da aka wasu har nan makaranta aka mishi har makarta na shi da sanin cewar wani shi ce malam dan shi a nemai na son karatu na ce ban shi na so aka je aka fara kaga abba da ji duka ta nan duka ta nan yaro na tsaya yi kin yi dai tsaya ijima mu ma mun yadda mun san shi dan shiya ne amma ya zo in ji karatu ko da an ga dan shiya na zanen na jin karatu ko bashi ya zo na ji eh, ba za a ce sai mun yi ne mun tace na dan shiya a zana ka ce ila ya kace mu dai mu san kai mu san shi dan shiya ne shi ne kawai haka ya zo ya ji eh eh, eh? inji shi saboda sun san matakin da suke dauka a basu a ci gaba da karatu mana. za a yi maganin abu wallahi mala za a yi maganin abu yadda abin muskilan da ya bamu da masu karantawa muskilan bamu da karantarwa kana haɗa lasu sai ka kace wa'azin shi a zai duk sai su wasu amma karantar yanzu ga makarantunmu makarantunmu fa wanda muke abin da ba malamai da za su tsaya su koyar a makarantun nan su inda za su iya yin bayanin shi a nan kaza ne duk ba sa san koyarwa to a ina ne za a bar an ba koyarwa ba in don kasan ne don a hada a nuna eh, bidiyo a nuna wani ne ba za su kalla ba kuma an riga an gaya musu su ma kansa su sake su dinga yi mutane da ya ce ga abin da suke zargi ga abin da suke zargi su yi ta dariya kawai saboda su suke zaune da bayan ga mutum da gulugul marami yana koyar da shi a ba da gulugul marami tun muna tutun wada in ga yin zo yana koyar da yana karantar da babin kufi shafan kufi ce to kaga nan shafan kufi ba na ke koyar da a ce to kaga nan ainihin yi sa ake ce ku dinga zuwa makaranta ku dinga yin karatu karatu ne kaɗai maganin wannan rikicin nan in ba don makaranta ba sai kawai gari kana faɗa da dan uwanka mazhabobi ake da su iri iri akwai akwai hanafiya akwai malikiya akwai shafi'iyya akwai hanabila akwai ja'fariya kaga yanzu a shafan kofi mazhabar sunni sai su ce maka zaka ka shafa akan takalmi mazhaban jafari sai su ce he ka shafa akan kafa to don Allah ne na rikici nan hmm? ko da ma misalin ga kadara ba kai amfani da tunaninka da mutumin da yake ka shafa akan takalmi da mutumin da yake ka shafa akan kafa wai fi dan dama dama mai shafa akan kafa ko to Allah ya saukake mu ci gaba da karatu Allah ya ganar da mu eh yanzu duk katakon da zai zauna dinga karatu irin wannan ayin ya yi baka daure ku kuna nan kuna ta holo ko kuna nan kaje suna zakin sabai suna menene kafin a jima'a riga an yi rugu-rugu da su je da Allah garar su jahilan banza ba sa zuwa makaranta ne akwai yaro da je da wannan ina kanta haffata ma yake kanta na ibnu taymiya hina karantar da menene ibn taymiya da yana kanta a cikin yake yada shi'ar tun da su ahlus sunna ba san fatawan ba ba su san minhajus sunan ba a zauna a yi karatun ba za ya zama a karatun ba wayannan yan kananan alhaki nan na tudun da abinda suke koyar da shi'a har da ashimawi su ce maka ai eh, ada sujada ba ana sujada kan hogen karbala ba sai ce wannan ba hogin karbala ne ba wannan wanda ke sujuda da shi a hogin karbala ai ba a sujudu alal ardi afdalu ba ka karanta shi ma yi ne ba kai jahili ne to ni ma malami ne ka karanta shi ma ce to ga shi ma wannan abin da kake sujuda a kan shi ai ba karanta shi ma yi ba wannan kasa ce ga ganin kafin ne fa sujudu alal ardi afdalu gabaɗaya ɗaya yan larabta ɗin zai kwashe to muku kowanne muka same shi mutakabbiri ya yi ɗan karatun da bai taka kara kaya ba ba zai iya zama ba littattafan ma wani ya kushe su wani menene shi ko wani zai su su kwashe wa'annan in ban da ba don mutum rashin bai zuwa makaranta ba yau shi za a kafa maka shi'a da shafan kofi a ce maka shafa akan kaza saboda baka san hadisin ba saboda baka san yadda akai ba ba za ka iya yin raddi mai gamsarwa akai ba malam abun nan babu yadda zai zai karatu malam tsautsayin kuma ka zo ka ɗauki ziri guda ɗaya mai gane maka kora shi zaman nan da ba a so zaman nan dole a ba da lokaci ko da kafin mutum ya kai matsayin da zai ba da cikakken lokacinsa to ifinci ne wani lokacin da zai dinga zama da yaran nan yaushe kuke da lokaci ku ba da lokaci da kanku mu zauna mu dan taba karatun da za iya tabawa ko an zo da littafin sa duk ba haushe in bai bai saba da karatun jami'i ba an dama dama manyan malamai dama ka riga ka karanta kana neman karin bayani ne amma ko an fi zo da littafin sa ba zai mutum sai zo tun safe yana zaune ya sa halarin sa gaba ina jira sai an gama ya zo ilahi duk karatun da ake ba karatu ne ba sai ran da aka zo kan halarin sa ran nan aka yi karatu ku gama tafsirin ku kan ku ake ce shi karatun halari zoyi da wanka ga halari sa a gaba in an ɗauko halari za a yi karatu yawwa yanzu aka zo za a yi karatu mhm. kai ya yi saka mu je muna can gidan yan dariƙa ra'aitu na karantar wannan karkadan ba sai ka samu jama'a daga nan zuwa an goma asu ba mm, mm, mm, mutum biyu ka wa a gaban ka wacce gaba da karatu da su Allah ya musu albarka la an yi yahdi Allah bika rajulan wahidan khairu laka min hawar ni'ami ka dauka mutum ɗayan nan da kake karanta wakila a saboda shi za ka aljanna ran da suka zo zama kai baka ma mai su ba wannan ɗayan da ka samu zauna mu yi daidai gurgudu faɗi hmm? masu gudu dai ka ne maka haƙi gaskiya a'a kakannin dogon lissafi ka faɗi kai tsaye shi kenan ba abin da ba a yi ba an yi wa'azin an gama wa'azin ma ga shi a kaset kila kai kana karantawa da kyar da kyar ga karantawa tiriyan tiriyan to yanzu ba ba su udu ya ishe kaka yanzu mu je gaba inna allah ibrahim ko annabin Allah Ibrahimu kun gane da wannan matsayin matsayin kulla النبي الله إبراهيم خليل الله بنفس القرآن النبي محمد خليل الله بنفس الحديث رأيت في قوله سبحانه وتعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا wannan matsayin kulla da aka ba wa annabi wannan matsayin kulla da ibrahim yake da shi shi ma dole ka karawa kansa wa amma Shehu tijani Shehu tijani ce allazi ja'ala nafsahu munafisan lin nabiyyi wanda ya kafa kansa mai gasa da annabi fi jami'i ma khassahu Allah duk wani abun da Allah ya kebe annabi da shi min al manaqibi wal khususiyati faqad jama'a li nafsihi maqamaini huma he ya hada wa kansa waɗannan makaman guda biyu ko huma al mahabba wal khullah hatta wajen zaɓen mukamin kuma ya kuskure bai ma fahimci mukaman ba faƙala a shekul umar al shi wannan ina ina da an ce maka umar al-futi rimahu kenan ya tihi ai saboda tsananin kulawansa ai allahu ta'ala bi hadha shekul azim aitijani jama'a lahu baina maqamil mahabbati wal khulla kaga dai a wancan ahadisi ne aka ce annabi ba khalilu ba a aya ne aka ce ibrahimu khalilu to shi sai ya dauka ya dauka annabi muhabba yake da ita a ibrahimu ke da khalilu saboda kanan ya dauki muhabban ya dauki khalilu din hatta a fahimtan bai gane ma hadisin daidai ba kun gane wannan ice to wallahun ya haɗa wa shehu tijjani matsayi na mahabba da hulla annashi aini min hadhihi da'ira wanda suka taso daga wannan da'ira da'ira sulfalliya kenan ga ganta nan wannan bari ko kwata marasa littafi za a abu nan ɗinsu amma mai jawahirul ma'ani tana na a da'irarsa hmm? ban ji ba ishirin ɓoye kakkabari su gani eh ina harun eh <laughs> gaban da ragu wanda ya taso daga wannan da'ira wai kai a ina ka munaka? naka ne kai ke wani na ku muku muku dan ba haka ne ba to ku bari a karanta karatu ma ce ku je ku liƙorin Eh, lishiddati inayatihi saboda tsaban kulawar Allah tabaraka wa ta'ala ay lahu ta'ala bi hadha shaykh al-azim ay at-tijani lahu baina maqam al-mahabbati wal khullati an-nashi'ati wacce ta taso min hadhihi da'ira allati biha ittakhadha Allah ta'ala Muhammadan habiban a ita ne Allah ya dauki annabi Muhammadu habib wa sayyidina ibrahim khalila su karan kansu a da'ira ne can aka nada musu wannan matsayin to amma kaga shi shehu tijjani da yake yana gaban sa sai aka hada masa biyu aka ba shi a da'ira can aka ba wa annabi muhammadu mahabba martaba na muhabba aka ba wa annabi aka ba wa annabi ibrahimu martaba ta kulla shi ku shehu tijjani da yake ogansu ne sai aka hada masa biyu habibun wa khalil lirafatihi iyahuma sai aka sanya ya magana saboda ya gaje su min hadaini nabiyaini akwai na hauce kitabun rimahi bi hasiyati jawahirul ma'ani a wannan maganan kenan ba da'iran ba da'iran an daɗe ana yin za ka same shi a shafi talatin daidai jizu'i na biyu an gan shi a cikin ko wannan maganan tashin hankali na kurin ya bambanta a to yanzu dai ba za a muku karatu ba in an jima kai ka buɗe musu makaranta inda dai su to su ba za ta wajen sai da shayi ko to a ina ne za ka gani ko zanga dole kai maka nan idon ka bacci ka koyi in ba ka ba za sai karatu ba eh saboda domin haya da sauran yawa wato shi dan yin aiki da da wala kaji gaba ɗaya ni da yadda kasan ma daki na ake turo baccin kinkinar din na kam ta ina shi ta ina shi a tsaye in ji shi a zaune in ji shi sai dai na fita daga ɗakin kuma na fita daga ɗakin ba a dama a yabon na sai wannan tsoho na yi na dan na bai zo najeriya ba bacci kawai na je zo da shi najeriya يشير إلى الحديث وإشارة الزوجون حديث التالي الذي ورد في لبدي على هو أنا حبيب الله وهو ضعيف حديث ما من رونيني إن كنت خليل الله يعني تو وقد رواه الترمذي شي حديث من رونين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جلس ناس من أصحاب النبي wasu jama'a wata ran sun yi zauna daga sahabban annabi yan ta zeronahu suna jiran annabi ya fito fakara ji hatta idan da namin hun sami ahun ya ta zakaruna ya ji suna muzakara فقال بعضهم عجبا إن الله عز وجل اتخذ من خلقه إبراهيم خليلا الله يزاقي خليل دقاء هل إبراهيم وقال آخر ماذا بأعجب من Musa. ai ba abun mamaki ne ba ga Musa ya magana da Allah kallamahu rabbuhu taklima wa qala akhar fa Isa kalimatullah fa ai Isa kalma ce ta Allah wa ruhuhu wa qala akhar Adamu istafahu Allah ai Adamu Allah ne ya zabe shi fa kharaja alaihim fa sallama wa qala qad sami'tu kalamakum annabi na ji maganganunku wa ajabakum anna ibrahim khalilullah wa huwa wa musa najiyullah wa huwa kadhalik wa isa ruhullah kalimatuhu wa huwa kadhalik wa adam istafahu allah wa huwa ala wa ana habibullah sai da ke wani hadisi hadisi ma mai rauni ne domin na gaban habibu inda aka yi muƙabala wala fakara wa ana hamilu liwa ilhamdi ba fahari ne ba ni ke ɗauke da tuta yau malƙiyamata annabi kenan wannan haka take wala fakara wa ana awwal shafi ni ne farkon mai yin ceto wa ana awwalu mushaffi'in farkon wanda za a ba shi ceto yau malƙiyamata wala fakara wa ana awwalu man yuharriku halqal janna ne ne farkon mai buga kofan aljanna fa yaftahu Allahu li fa ha isa ne a cikinta wa ma'i فقراء المؤمنين تعالدني أقول فقير مؤمنين ولا فقراء وأنا أكرم الأولين والآخرين wala فخر wannan matsayin ne ya bata tijjani ce to shi kusa ya haɗa su duka wa amma shekhu tijjani hil'i faƙada nasa julahu kissa suka yi masa wata kisa kayaliya ta shafa labari shuni mushabihatan lihada mai kama da wannan hadisin alladhi taqaddama haythu qalu anna ba'da ashabihi wa tarana taluban shehu tijani istama'u yatahaddathuna hawla maqamatil awliya'i suna magana tsakanin matsayoyin waliyan Allah fa massa hadisuhum labarin su ya tabo qaulan sheikh abdul qadir al-gilani inda abdul qadir ya ce qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin lillahi ta'ala kafata wannan tana kan wuyan duk wani waliyi daga cikin waliyan Allah kenan annabawa hmm? eh? shi Abdul faja'alu ya ta'ajjabu na kai wannan mutum yana da matsayi min min idami muqamihi inda Allah fa sami'ahu shaykhu tijani shaykhu tijani yana can wata uwa duniya ya ji su min gaibi daga gaibi ya je su fanada min faurihi take kira su ya kira asaid muhammad al-gali falamma matsala bayna yadayhi da muhammad al-gali ya je gaban sa qala lahu shin shi wata jani mai eh, abdul qadir mai ce kadami to shi shi wata jani qadamaya ina gaban abdul qadir wato mutane za gano yan hasada ne kawai a junansu ma ba su bar su ba Maganan da jinta za ga wannan na kwaɗan wannan ko haya ƙoƙari ya kan wancan kadama ya hata ne ala rakabati kulli waliyin lillahi ta'ala kafafuwa na wannan na gaban na kan duk wani wuya na waliyan Allah wannan za ka fame shi a can kitabun rimahi wannan kitabun rimahi juz'i na biyu shafi na sha biyar shafi na sha biyar eh ta mai gidan ku yau nan za ku na zama da wuce nazarin ku eh? to mu dai namu na nan sha na sha biyar kuma na je na gano shi ba ina mutane jama'a ba alajar runa kana nan ko ike ko ga duba <laughs> mu hada namu ina mu ba mu yi tsohon jawahirul ma'ani wanda su ke so su ɗauko jawahirul ma'ani sun kafa na'am bari a ƙara masa lodi gobe gobe ba ba bacci kenan gwamna shi ba shi a tushe ba shi a tsuntsu ba shi a tarko to duk makiyarsa da shi <laughs> ba tsaye ba biyu eh shi ne mai amma faɗa masa aka yi labarinsu mai aka ba. an zaku an bashi da ta da littafi ina naka zero ina jin gila da lalatu jama'an gwamnan ne <laughs> ba littafin ba kaza na'am sai ne mu kara gaba wa qala Allah tabaraka wa ta'ala ku linabihi wani mukamin nan dai ina ta kawo misalai ya kamata mun bi mun ga guda nawa ne Ali Nabi Muhammad walaqad atayna ka sab'an minal masani wal qur'anil azim haka Allah ce mun baka ainin bari dona mai magan fasara ga fasaran Abdullah bin Bundu wa ma'ana dhalika kama fasarahu a shaykh islam Abdullah ibn Fudi al-Gondawi ka anna Allah yaqulu lahu kai ka ce Allah na faɗi wa annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama laqad a'tainaka al-Qur'an al-azima mun baka Al-ƙur'ani mai girma alladhi yastahqiru dunahu kullu ni'matin yastahqiru kullu ni'imatin ana kankanta duk wata ni'iman da ba Al-ƙur'ani ba fa alayka bihi karike al-Qur'ani wastagani an gairihi. ka watsar da wannan sa sai zo ya samu jikokinsa. abdullahi gondo duk sun watsar da ainihin sun jefar da ƙwar'ani sun kama tatsuniyoyi yahudu sun ibi nasu sufaye sun ibi nasu wata gani bil ilmi ka wadatu da ilmi an shahawati daga sha'awa yau duk da jikokinsa sun kama sha'awa sun koma gyale-gyale wa amma shekhu tijjani shekhu tijjani wanda masu da yawa annabi hasada ya ya ce annabi ya fifita yace aini ma alladhi kana min tabi'atihi daga cikin ainihin halayen da ma tijani ko tabi'atihi ina ma ne wurin la yuhibbu an yara nabiyya muhammadan yadhhabu huwa wahdahu bi mithli hadhihi manaqib wanda baya so ga annabi muhammad shi kadai ina tafiya da irin wannan daraja wal khususiyat al izam da wannan ke banta babban fa'a atali nafsihi mithla hadhihi al khususiyat ya ba wa kansa irin wa'annan darajoji sarahatan faƙala a atani lahu fi saba'il masani ma lam yu'tahu lil anbiya'i wa inna allaha atani ma lam yu'tihi li ahadin min ash abadan haka yace da dan tasarrufi kadan atani lahu yace Allah ya bani Eh, fi saba ilmasani bakwai na ninkawa su wane ne su kuma mhm. malam ya otihi lil anbiya'i abinda bai ba annabawa ba yanzu su tsin tijaniya ce masa ai sai ka ɗauki jawahir ma'anin ka ce karanta min nan fasara min shi to yanzu me ake rufi a nan ko ku duba da al'atani lahu ina nuna bai tashi ba ku shi ne ji abu da zai je wai suna kokarin ta wurin nan kalli duk Allah a tsani lafa fi sabai malam ya otihi bilil anbiya'i wai don annabi ya tafi da wancan da ya na shi bai kai nawa ba wa inna Allah a tsani malam ya otihi li'adin min shiyukhi abadan illa muskilan wannan magana haka take ice tana na fi rimahi kitabun rimahi eh namu shafi biyu. a'a 28